Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimani ce tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata 28 ga watan Fabrairu 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za mu sake lekawa zauren da aka tattara zauren da ake tattara sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a Najeriya don jin abin da ya gudana a yinin yau yayin da al'ummar kasar ke ci gaba da dako. Za kuma ku ji cewa dattawa da wasu mahalarta ɗakin tattara sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya sun fara mai da martani kan kalaman tsohon shugaban kasa tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo da ke bukatar a soke babban zaben. amma kafin nan ga aishi da labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wani yau ga cikakkun labaran kamar yadda muka same su. Sakamakon wucin gadi na wato sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasar Najeriya da aka gudanar a ƙarshen mako ya nuna Bola Tinubu daga jam'iyya mai mulki ne yake kan gaba. kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya nuna sakamakon jihohi 25 daga cikin 36 na kasar a yau talata sakamakon zaben da aka gudanar a jihohin ya nuna cewa tinubu na jam'iyyar apc ne ke kan gaba da kusan kashi 36 ko kuma ƙuri'u miliyan bakwai da aka kirga inda atiku abubakar na babbar jam'iyyar adawa ta pdp ke biye da shi da kashi 30 kuma ƙuri'un wato kuma kusan kuri'u miliyan shida masu inganci peter obi na karamar jam'iyyar labour party ya samu kashi ashirin kusan kuri'u miliyan uku da ana sa ran karin sakamako mai zuwa wato mai nuna wanda ya yi nasara a yau talata jami'an hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ne suka sanar da sakamakon na farko na jihohin inda har yanzu ake tabbatar da su a cibiyar tattara sakamakon zaɓen da ke babban birnin tarayya abuja zaben dai na faruwa ne a daidai lokacin da najeriya ke fama da karancin takardun kuɗi wanda ya haddasa fatara da hauhawar farashin kayayyaki da kuma karancin makamashi a baya dai an fuskanci magudin zaɓe da tashe-tashen hankula a zaɓukan najeriya amma 'yan takarar 'yan takarar shugaban ƙasar sun yi alkawarin goyon bayan gudanar da zaɓe cikin lumana da gaskiya faɗan da ake gwabzawa a gabashin birnin bakhmut na ukraine yana ƙara tsananta in ji wani jami'in sojan ukraine a jiya talata duk da cewa wani yanki kaɗan ya sauya hannu tsakanin dakarun moscow da na kiev A cikin jawabin na litini Litinin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce halin da ake ciki a Bakhmut na ƙara ta'azzara. Ya ce sojojin Rasha suna lalata duk wani abu da za a iya amfani da su don kare kasashensu. Wato Oleksandr Sirski wa kwamandan sojojin ƙasa na Ukraine ya faɗa a shafukan sada zumunta cewa duk da barnar da makiya suka yi sun aiki da jami'ansu na wagner da suka fi horarwa don kokarin kutsa kai ga kariyar sojojinsu tare da kewaye birnin yana magana ne a wato a rukunin wagner rukunin sojojin rasha da ke yaƙi tare da sojojin rasha amurka da ƙawayenta na yunkurin ɗaukar iran a matsayin wata barazana ga duniya suna masu gargaɗin cewa kawancen da take da shi da rasha da kuma haɗin gwiwa a yakin da ake yi da ukraine na nufin ayyukan taɓarɓarewar tehran za su haifar da wato haɗari fiye da kowane lokaci mataimakin mataimakin sakataren tsaron ƙasar dana straw ya shaida wa manema labarai yayin wata ganawa da manema labarai yau talata cewa yanzu sun kai matsayin da barazanar iran ba ta da wato bata bar yankin gabas ta tsakiya ba amma ƙalubale ne na duniya Stroll ya yi nuni da ingantacciyar haɗin gwiwar soji tsakanin Tehran da Moscow da kuma musamman ga Iran na samar da jiragen yaƙi marar matuki guda ɗaya ga sojojin Rasha yana mai kira ga gamayyar ƙasa da ƙasa da za ta mayar da martani ga mummunan haɗin gwiwa tsakanin Iran da Rasha. jiya litinin gwamnatocin kasashen kanada da amurka sun haramta amfani da manhajar tiktok akan dukkanin na'urorin gwamnati fadar white house ta wa hukumomin tarayya wa'adin kwanaki talatin da su dakatar da amfani da shahararriyar manhajar sada zumuntar wadda ta aiwatar da dokar da wato ta aiwatar da dokar ta manhajar manhajar majalisar ta amince da ita a watan disamba amma mataimaki wato matakin na amurka bai hada da jami'an tsaron cikin gida da na tsaron kasa damar amfani da ita bisa dalilai na bincike. wannan mataki wani bangare ne na ci gaba da jajircewar gwamnati don tabbatar da kariya ga harkokin sadarwa da kuma kare lafiyar amurka in ji chris derusha babban jami'in tsaro na tarayya manhajar tiktok mallakin kamfanin kasar china ByteDance ya janyo suka daga gwamnatocin yammacin duniya da suka damu game da tsaron bayyana wato bayanan masu amfani da ita da kuma yiwuwar za a iya amfani da manhajar don yada manufofin kasar china kamfanin ya yi watsi da wato damuwar kuma kira kuma ya kira matakin a matsayin wasan kwaikwayo na siyasa daga ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi alkawarin ba da goyon baya a yau talata domin samun 'yancin kai da ikon ƙasar kazakhstan wato a ziyararsa ta farko a tsakiyar asiya a matsayin babban jami'in diflomasiyyar amurka. a wani taron manema labarai bayan wata ganawa da jami'an kasashe biyar na tsakiyar asiya a astana babban birnin kasar ta kazakhstan blanken ya ce muna sa ido sosai kan yadda ake aiwatar da takunkumi kuma muna ci gaba da tattaunawa da kasashe da dama ciki har da abokan aikinsu na c5 akan tasirin tattalin arziki kasashen yammacin duniya ne suka sanya takunkumin don matsawa moscow lamba ta kawo ƙarshen yakin da take yi da ukraine Aisha mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata yayin da hukumar INEC ta ke ƙoƙarin kammala tattara sakamakon. domin jin halin da ake ciki na sake tuntubar abokiyar aikinmu grace alheri abdu wacce ke zauren tattara sakamakon zaɓe a abuja babban birnin tarayyar najeriya inda ta mun ƙarin haske kamar yadda za ku ji to har yanzu muna tare ne da grace alheri abdu a babbar edita ta sashen hausa na muryar amurka da take abuja tun bayan da muka yi magana da ke ɗazu mun samu labarin ina an sake samun sakamakon zaɓe daga wasu uh, jihohi haka ko zaki ki mana ɗan bayanin abubuwan da ake ciki yanzu? Eh haka yake binta tun lokacin da muka yi uh, magana da ke ɗazu kamar yadda kika faɗa a wancan lokacin an sanar da sakamakon jihohi goma sha hudu ne a cikin kwana biyu na farko an yi a ranar farko an sanar da sakamakon jihar daya wato jihar ekiti kafin ajiya aka sanar da sakamakon zaben jihohi goma sha uku ya zama goma sha hudu to a yau din nan da safe ya kamata a fara bisa ga sanarwar hukumar zaɓe karfe goma sha ɗaya bai yiwu ba har sai zuwa karfe uku da rabi zuwa hudu aka fara amma a yau din nan da aka zauna an yi jihohi goma sha biyar jere ah, ya kawo adadin kenan zuwa yanzu an sanar da sakamakon jihohi 29 da suka hada da babban birnin tarayya abuja jikan wannan sakamakon zaɓe a eh, kawo yanzu jam'iyyar apc ta lashe zaɓe a jihohi tara jam'iyyar pdp ta lashe zaɓe a jihohi goma sha biyu jam'iyyar labour ta lashe zaɓe a jihohi shida ƙari da babban birnin tarayya abuja ya bata bakwai kenan eh. sai kuma jam'iyyar nnpp ta lashe zaɓe a jihar ɗaya tilo wato jihar kano inda shi ɗan takarar ya fito to za a mm. iya cewa a halin yanzu dai in ana bin yawan jihohi eh. jam'iyyar pdp ke kan gaba da yawan jihohi ba yawan kuru'u ba yawan jihohi yawan jihohi jam'iyyar pdp take gaba da jihohi goma sha tara mm. sai kuma jam'iyyar apc ke biyar ke mm. biye da jihohi tara sai mm. jam'iyyar lebo ke biye da jihohi shida da kari da babban birnin tarayya abuja da ya bata bakwai sai kuma jam'iyyar nnpp mai jiha daya jam'iyyu goma sha takwas da suka tsaya takara To shi ne ake zaton samun sakamakon sauran jihohin? To binta kamar yadda shi shugaban hukumar zaɓe ya sanar kafin tashin bayan sanar da sakamakon zaben jihohi goma sha biyar dinnan ya dace za a tafi hutun sa'o'i biyu sai da karfe tara na yamma agogon Najeriya wato karfe hudu kenan a agogon ku a nan Washington za a dawo a ci gaba da sanar da sakamakon zaɓe bisa ga cewar shi akwai jihohin da suka riga suka zo ana jira Allah su karaso su kama tantance takardunsu kafin lokacin wannan zaman yana eh, cewa idan ya yiwu jihohin da suka zo din nan duka za a sanar da sakamakon zaben su to abinda muke tunani mu dai a yan jarida da muke zaune a nan shine mai yiwuwa ne idan hukumar zaɓe ta iya samun sakamakon zaɓen sauran jihohi takwas da suka rage yana yiwuwa za a iya ci gaba da sanar da sakamakon zaben na har cikin dare yana yiwuwa haka domin an yi haka a shekaru baya to eh, halin da ake ciki kenan a halin yanzu dai. To madalla. To to eh, binta yayin da ake ci gaba da sanar da sakamakon zaben nan kuma sai ah, su kuma jam'iyyun hamayya jam'iyyar leba, jam'iyyar PDP da jam'iyyar ADC su kuma suka kira taron manema labarai inda suka nuna rashin gamsuwa da wannan sakamakon zaɓe su a ah, mataimakan 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp da na jam'iyyar labour wato ifani okowa da kuma datti baba ahmed sun kira taron manema labarai inda suka bayyana rashin gamsuwarsu da wannan sakamakon zaɓe da hukumar zaɓe ta sanar inda suka ce an akwai an yi aron gizon kuru'u kuma zaben bai kasance mai sanyi hanci ba banda haka kuma an ci zarafin mutane da dai sauran korafe-korafe da suka yi a wannan taron manema labarai da suka kira kafin nan ma jam'iyyar pdp da jam'iyyar labour da kuma jam'iyyar adc sun yi wani taro kafin wannan na haɗin gwiwa inda suka ma yi kira ga cewan shugaban hukumar zaɓe ya sauka daga wannan matsayin nashi kuma a soke zaben domin gaza aiwatar da zaɓe mai sahihanci kamar yadda ya alkawarta. Wato kamar yadda aka ce tsohon shugaban kasa Obasanjo ya faɗi ko? Kamar yadda shi tsohon shugaban kasa Obasanjo ya faɗi kana eh. kuma su idan a karanta bayanan rahotannin bayan zaɓe da ƙungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa suka rubuta kama daga na hmm. ƙungiyar tarayyar turai da na wannan ndi da ma ƙungiyar haɗin kan afirka duk sun nuna gamsuwa da rashin ƙorafe-ƙorafe dai da aka gabatar rashin kai kayan zaɓe cikin aiki rashin ba mutane 'yancin yin zaɓe domin akwai wurare da dama da mutane sun zo a basu su dama sun yi zaɓe zaɓe ba da wadansu dalilai ko dai eh. lalacewar na'ura ko kuma a cewa an yi samu tashin hankali akwai mazaɓu da dama da ba su samu yin zaɓen nan ba. Banda haka kuma sun ambaci wannan na'ura da hukumar zaɓe ta alkawarta cewa za a yi amfani da ita wajen sanar da sakamakon zaɓe kai tsaye tun daga mazaɓu. To su waɗannan ƙungiyoyi sun nuna cewa rashin yin amfani da wannan na'ura wajen sanar da sakamakon zaɓe alama ce yana ɗaya daga cikin dalilan da zai sa wannan zaɓe mutane su shi ba a yi shi kan gaskiya ba kenan eh. tunda ba a bi ta hanyar na'urar da aka ce za a bi ba eh, Eh, to abin da yadda mutane suke magana kenan hmm. ko'ina a najeriya a halin yanzu mutane hmm. suna ganin cewa wannan zaɓe akwai rashin gaskiya a ciki musamman kawai musamman sabili da ita hukumar zaɓe ta yi ta alkawalin cewa za ta yi amfani da wannan na'ura Eh. wata kwatanta yin amfani da wannan na'ura a yin zaɓuka jihohi guda biyu a lokutan baya to eh. suna faɗan cewa har in zuwa yanzu ita bata fito ƙarara ta bayyana dalilanta na gaza yin amfani da su ba ko kuma na rashin yin amfani da waɗannan na'ura ba mm-hmm. har in zuwa yanzu to abin da ya mutane da dama suke ganin kamar da lauje cikin daɗi kenan. sannan ku da aiki an gaishe ki alheri Grace. Mm. <laughs> Na gode. yauwa abokiyar aikin mu kenan grace alheri abdu da ke zauren tattara sakon zaben shugaban ƙasa a abuja to har yanzu dai muna kan batun zaben na najeriya ne inda wasu mahalarta ɗakin tattara eh, sakamakon zaben shugaban ƙasa na najeriya suka fara mai da martani kan kalaman da tsohon shugaban ƙasa najeriya olusegun obasanjo yi na neman a soke zaben daga abuja ga wakilin murya amurka nasiru adamu elikaya da ƙarin bayani Obasanjo dai a wasiƙa zuwa ga shugaba Buhari ya buƙaci shi da ya ɗau matakin shawo kan ƙalubalen da za a iya samu in an ci gaba da sanar da sakamakon zaben da aka yi ba wa shugaban hukumar zaɓe shawarar a soke zaben da shirya sabo a sassan da aka samu matsala a ranar Asabar ɗin makon nan. Wakilin jam'iyyar Elfi a ɗakin sakamakon Umar Ibrahim ya ce ba wata fa'ida da za a samu in an ci gaba da gabatar da sakamakon yanda yake don haka a soke zaben. Tsarin ne an yi shi daga ƙananan hukumomi aka danna jama'a aka kawo result ɗin da aka ga dama aka je a jihohi suka kawo rizo din da suka ga dama abin da muke da shi waɗanda din mu suka bamu ba shi ake faɗa a nan ba sannan kuma sai mu yi sa baki mu yi magana a kuma danne mu a hana mu mu magana abin da yasa muke nuna musu kenan nan take shi kuma wakilin APC Aminu jaji ya ce ba mamaki in Obasanjo ya ɗau wannan matsayar dan dama fita Obi na jam'iyyar Labour yake marawa baya kaga eh, magana Obasanjo da wasikar da ya tura ya nuna cewa ba ya son Najeriya kuma akwai manhaj da yake da ita Najeriya ya kamata 'yan Najeriya mu san cewa wallahi ba da makomar ta wannan kasar kuma mu ne kamata mu kare mutunci wannan kasa ba wai wani zai zo ya kare mana ita ba dan kwamitin gudanarwa na APC da Ali Kumo ya ce da dai Obasanjo ya yi abin da ya dace zamanin mulkin sa daga 1999 zuwa 2007 da yana da hurumin yin irin wannan maganar kowa ya san lokacinsa da yake shugaban kasa shi ya fara bata zaben Najeriya mutumin da lokacin karfe 12 rana yake sa Morris in ya sanar da zaben PDP ya ce sun ci to shine har yanzu zai zai iya fitowa ya ce zaɓe ya yi kyau ko bai yi kyau ba mutumin da tun farko kowa ya san ya fito ya ce yana goyon bayan obi shehu malamin islama sheikh muhammad sani haya jingir ya buƙaci tsohon shugaba obasanjo ya janye kalaman don zaman lafiyar ƙasa to abin da zan ce shine ya bani mamaki domin da zaben da shi ya taɓa yin shugabancin ƙasa da sauransu ni a gani na ban ga wanda aka yi mai tsari kaman wannan ba ƙorafi kuma a tasan da shi zai hau da wa'yansu da ya goyi baya duk ba su samu nagartar zaɓe kamar wannan ba kuma matsayinsa na shugaba da ya jagoranci ƙasa gaba ɗaya ya koma ya tsuguna ya ce zai faɗi kalmomi masu tunzurarwa a ganin na bai dace da matsayinsa da kuma ya kamata ya janye irin waɗannan maganganu. ya bar ƙasar nan a yi komai muna cikin nutsuwa tafiya a kan hankali ni na yadda da wannan zaɓe kamar yadda miliyoyin mutane da nake jagoranta musulmi har da wanda ba musulmi wanda suka amsa kira sun ce kai kyau ya yi kuma nagarta wannan shi ne abin da zan faɗa. ana ci gaba da zaman karɓar sakamakon zaben daga fiye da rabin jihohin da ba su gabatar da sakamakon su ba a wasu sassan abuja har wasu matasa sun fara alamun nuna za su yi zanga-zangar kalubalantar zaben nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya an gaishe ka nasiru adamu hikaya daga dukkan alamu jinkirin da aka samu na fitar da sakamakon zaben shugaban kasa ya fara kawo cece kuce a cikin kasar wakilin murya amurka da ke abuja umar faruk musa ya tuntuɓi malam ibrahim muhammad gamawa mai sharhi kan harkokin siyasa domin jin ko akwai hujjar hayaniyar da ake yi kan jinkirin gaskiya zaɓe ne wanda ni na jima ban ga zaɓe irin sa ba kuma hakikanin gaskiya waɗanda suke kuka da zaɓen a yanzu da farko sun gaya ma duniya cewa sun yi na'am kuma sun yi murna da yadda suka ga jami'an tsaro suka daddaka dukkan ko ina don hana waɗanda suke bata gari su shiga wannan al'amari to amma abin takaici kuma bayan an kammala zaɓen suka ga sakamako na farko yana musu yadda suke so daga baya kuma sai suka ga cewa lallai an zo raba giyo giwar saboda haka sun za su tashi da bindi maimakon su samu cinya da kawi da sauransu shine yanzu suka ta da hayaniya da kace na ce amma da akwai kyakkyawar niyya tun da an san ba a nan maganar take tsaya ba kusan duk wani zaben da aka yi a Najeriya tun daga na shagari har wanda Buhari ya kai na karshe wato sai da aka je kotuna babu ni ban san wani zabe a Najeriya na kasa wanda aka tsaya kawai daga yin sa in banda janatan da ya ce ya yadda da zaben da aka yi na Buhari ba shi ma an zuga shi an ce je kotu amma ke sun san cewa ba nan ba ne karshen abin ba ya kamata a je kotu a gabatar da duk wani korafi amma suka tsaya a wajen waɗansu suka yi hali irin na 'yan daba amma dai zaɓe kan bisa hakika an yi shi da ya dace kamar tunun bude ya shekara takwas yana mulki a Legas kuma har yanzu shine ke ayyana wane ne dan siyasan da zai fito na gwamna ko wani abu amma aka kada shi aka fi shi da kuriyu a Legas sa'annan kuma Atiku ya kada dan takarar Buhari a jihar da Buhari ya fito to kaga wannan al'amari ne wanda yake lallai an yi kokari ba abin da za a faɗa sai dai a a yaba wa ita hukumar zaɓe ta INEC. Malam Ibrahim Muhammad Gamawa kenan wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya a tattaunawa da na da shi a Abuja. Haka shi ma ambasada Ibrahim Mai Sule ya yi mun tsokaci akan abubuwan da yake ganin cewa sun kawo takaddama akan sakamakon zaɓe da ainihin ta gudanar inda yake cewa. Abin da yake faruwa shi ne ba wanda ya ce a yadda aka yi zaben akwai wani laifi a ciki. kowa yana magana daga inda aka tashi daga zaben da inda aka kai kuriyun da abubuwan da ya faru kafin a yi ana ake magana amma shirin inda aka yi zaɓe akwai dai kure-kuren makara da wasu abubuwa amma ba a musu aka ba musun da ake yi shine yadda zaben ya tafi kuma yadda da aka ɗauka cewa za a yi zaben a yadda shi chairman ɗin na ya faɗa da bakin shi cewa za a ringa aika waɗannan ta hanyar na'ura to kuma aka zo aka ringa ganin kamar da aka yi duk kuɗaɗen da aka kashe a cikin na lamuran sun zama wuta kamar sun tuka banza kenan tun da daman ga abin da ake tsammanin yi shi yasa duk duniya da civil society wanda su ya kamata ma yanzu faɗa don su suka shiga gaba har aka yi waɗannan abubuwan gaba da shi da kansa kuma shi ciyaman ne shi tsaya akan wannan abin za ka duba kuma za ka yanda ya magana cewa wanda suka ce ba za a yi wannan ba ba haka ba ne. to amma akwai masu cewar na'ura na iya kasawa tun da na'urar gizo ce ko wayoyin mutane suna samun kasawa lokaci zuwa lokaci ko. yan ka tuna ko a lokacin da ake zaben amerika an yi irin wannan abin. Eh, kasawa daban da rashin yi akwai bambanci tsakanin guda biyu an fara ya kasa ko kuma ba yi ba an koma yadda ake abin da akwai bambanci tsakanin biyu kana ganin kamar kasawa ne INEC ta yi ko kuma ta dai ƙi ne kawai. Eh to yanzu ba wanda zai san wannan abubuwan gaba da abin da yake faruwa shine abin da suka ce za su yi ba shi suka yi ba. So idan aka ce an fara abu da aka garin yi din abin bai yi wato wannan daban ne zaka ce watakila abin da ya lalace ko wani abu. Amma babu wani tabbas sannan kuma aka dawo ana abin da aka yi a shekarun baya da suka wuce. Saboda haka ko haƙƙin jama'a ma da kuɗaɗen su da aka yi ba aka yi wannan abin Allah ba zai bari ba. Ambasada Ibrahim Yusuf da ke na wani mai sharikan amuran diplomasiya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. umar faruk musa amurka a abuja nigeria madalla a gaida umar faruk musa da wannan rahoton To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar daga bakin Haruna Mamman Bako. Wasanni a takaice. Za mu soma da jamhuriyar Nijar inda ake mako na goma sha biyu na wasannin kwallon kafa na Super League Professional na wannan kasar inda aka yi wasanni kamar haka a S1 ta sha kashi biyu da uku a hannu a s 1 Salis Sporting Club ta sha kashi banza da ɗaya a hannun zo ta Maradi. s Police da Espoir ta zandara an yi banza da banza. Sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da Tallele Liberté Football Club da cibiyu da nema. Kusancewa a yau dinnan ne a babban taron kwamitin kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafa na kasar faransa shugabanta noel le garet ya yi murabus wannan ya biyo bayan zarge-zargen da ake masa na rashin dattako da kuma tanadi a harkokin jagoranci da ma yi wa mata dauko daga masu aiki a ofishinsa zuwa 'yan kwallon kafa kuma gabatansu na mata na kasar faransa taɓe-taɓe da suka saba wa ka'ida noel le ya share shekaru goma sha biyu yana jagorancin hukumar kwallon kafa ta kasar faransa babban taron majalisun hukumar zai kasancewa a hannun Philippe diallo da ke kasancewa na biyu a hukumar kwallon kafa ta kasar faransa har zuwa ranar goma ga watan yuni mai zuwa a lokacin da za a gudanar da zaben sabon shugabannin kwamitin sai dai har yanzu akwai sauran zomo ba a hukumar kwallon kafa ta kasar faransa inda 'yan kwallon kafa mata na kasar da dama ciki ko har da kaftan din kasar wendy renard suka ba da sanarwar janyewa da bugawa kasar kwallo saboda abin da suka kira salon jagorancin kocin kasar cewa da korin diakra inda sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta faransa philip diallo ya girka wani kwamitin da ke kumshe da tsofin 'yan wasan kwallon kafa na ƙasar da shugabannin kulob-kulob na kwallon kafa na faransa da suka hada da laura george da alin riera sai jean-michel olas da mark keller inda za su bai hukumar sakamakon su zuwa ranar tara ga watan maris mai zuwa wannan ko ana gab da zuwa kofin duniya na kwallon kafa na mata a watan yuni a new zealand daga australia a yammacin yinin jiya ne a paris a kasar faransa fifa hukumar kwallon kafa ta duniya ta gudanar da bikin karrama 'yan wasan kwallon kafa na duniya da suka yi fice a shekara 2022 da kungiyoyin kasa da kasa tare da masu horar da 'yan kwallon lionel messi ne ya samu tukuci na zama dan kwallo mafi kwazo a shekara 2022 da ma ke kasancewa karansa na bakwai da yake samun wannan tukwicin emiliano martinez mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta argentina ya samu matsayin na daya a duniya a shekara ta 2022 yayin da mari epps mai tsaron gidan manchester united da ma kasar birtaniya ita ce mafi kyallawa a wannan matsayin a bangaren kwallon mata a shekara ta 2022 dan kasar poland ko Poland marcin oleksi maras kafafu ne da ya samu tukwicin puskas na cin kwallo mafi sha'awa a shekara ta 2022 tukwicin fifa na koci mai horar da ƙasa mace ya zo hannun sarina wegman ta ingila ita ce ta samu wannan kamben biyo bayan lashe kofin turai da ta yi tare da ƙungiyar line na Britaniya na mata a shekara ta 2022 alexia putelas mai bugawa club din barsa ta ƙasar spain ko Spain. ce tallashi kamben mace 'yar kwallon kafa mafi kwazo da ma ƙyallawa a shekara ta 2022 lionel scaloni mai horar da kungiyar kwallon kafa ta ƙasar argentina shine kocin ƙasa mafi kyallawa a shekara ta 2022 bayan ya lashe kofin duniya tare da ƙasar argentina su ko masu goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta argentina su ne suka samu tukucin mafi kokari a shekara ta 2022 saboda su kusan 60,000 ko dubu saba'in ne suka isa a Qatar domin goyawa lionel messi baya da sauran abokanansa na albiceleste e tako kungiyar ta kwallon kafa ta fifa wadda ta girka ta duniya ta shekara 2022 ta hada da 'yan wasa da suka hada da hakimi da van dijk cancelo casemiro modric de bruyne messi mbappe benzema da aland haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar An gaishe ka Haruna Mamman Bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. To a takaicen faɗan da ake gwabzawa a gabashin birnin Bakhmut na Ukraine yana ƙara tsananta. ji wani jami'in sojan Ukraine a jiya talata duk da cewa wani yanki kaɗan na sauya hannu tsakanin dakarun Moscow da na Kiev. A cikin jawabinsa na daren Litinin, shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce halin da ake ciki a bakhmut na kara ta'azzara ya ce sojojin rasha suna lalata duk wani abu da za a iya amfani da su don kare kasashensu amurka da kawayenta na yunkurin daukar iran a matsayin wata barazana ga duniya suna masu gargadin cewa kawancen da take wato ƙawancen da take yi da rasha da kuma haɗin gwiwa a yankin da ake yi da ukraine na nufin ayyukan taɓarɓarewar tehran za su haifar da haɗari fiye da kowane lokaci mataimakin mataimakin sakataren tsaron kasar dana straw ya shaidawa manema labarai yayin wata ganawa da manema labarai a yau talata cewa yanzu sun kai matsayin da barazanar iran ba ta wato bata bar yankin gabas ta tsakiya ba amma kalubale ne na duniya Stroll ya yi nuni da ingantacciyar haɗin gwiwar soji tsakanin Tehran da Moscow da kuma musamman ga Iran na samar da jiragen yaƙi mara matuki guda ɗaya ga sojojin Rasha yana mai kira ga gamayyar ƙasa da ƙasa da za ta mayar da martani ga mummunan haɗin gwiwa tsakanin Iran da Rasha. jiya litinin gwamnatocin kasashen kanada da amurka sun haramta amfani da manhajar tiktok a kan dukkan na'urorin gwamnati fadar white house ta baiwa hukumomin tarayya wa'adin kwanaki talatin da su dakatar da amfani da shahararriyar manhajar sada zumunta ta ta aiwatar da dokar wato ta aiwatar da dokar da manhajar da majalisar ta amince da ita a watan disamba amma matakin na amurka bai hada da jami'an tsaron cikin gida na tsaron ƙasa ba damar amfani da ita bisa dalili na bincike wannan mataki wani bangare ne na ci gaba da jajircewar gwamnati don tabbatar da kariya ga harkokin sadarwa da kuma kare lafiyar amurka in ji chris derusha babban jami'in tsaro na tarayya manhajar tiktok mallakin kamfanin kasar china ByteDance ya janyo suka daga gwamnatocin yammacin duniya da suka damu game da tsaron bai bayanansu mafi amfani da ita to masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka kwana lafiya ma'asalam.